الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجل العذاب وصانه من شين اللحن وضروء المهو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعد في الدنيا بأنوار شروقه أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر يبود بوديا سنتك الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka a wannan rana mai albarka ranar juma'a sha hudu ga watan ramadana hijirar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin maka zuwa madina na da shekara uku wanda ya daidai da sha biyar ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewar da ya tsara hada mu a wannan cibiya mai albarka sakar da islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da malamanmu da yan uwa da abokanan arziki muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka ya hada mu a aljannar firdausi gaba da mu da masu sauraro da masu kallo da iyayenmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da mu da zuri'armu da sauran musulmai gaba daya ya Allah ilimin mu takaitacce ne fahimtar mu ba ta da faɗi musamman kan abin da ya shafi ka da maganar ka muna roƙonka ya Allah ka azurta mu da fahimta mai zurfi ka azurta mu da tasirantuwa da wannan littafi mai albarka a tasirantuwar da za ta ƙara mana kusanci zuwa gare ka har mu sami yardar ya Allah yau ma ban sani ba karatun ni ne zan yi shi ko shi ne zan yi ni Allah alam ni ne zan yi ko to Allah ya zan don kwana biyu nan sai a hankali yau ma da kyar ta zo gaskiya to amma dai ana roƙon Allah su wa ala ya taimake mu Allah ya in yi karatun kare karatun ya yi wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah malam gaskiya ne duk wanda ya yi tawakali da allah ya ruta malam wallahi rashin lafiya na zazzabi ya kama ni wallahi malam to ya zama ya zan ke wallahi malam asibita na yi ta fadanci wa allah nan take da na idar da sallah sai na yi mafarki mana sai bacci kenan sai mafarki sai mafarkin cewa mutane uku suna shafa min magani a jikina wallahi da na barka sake na warware asmala wassalamu alaikum wasallam ba tambaya yake ba ina jin tsarin haske yake bayarwa akan ranar da wani ya tambaya akan usulubi ko salon da mutum zai biya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala yana kokarin ya tabbatar da cewa lallai cewar zuciya da kuma yakini da Allah da zagewa sosai wajen yi ma Allah subhanahu wa ta'ala fadanci to wannan ko shakka babu da taimakon Allah yana taimakawa wajen addu'a ta ƙara martaba ta ƙara daraja Eh, ina maka fatan alkhairi eh, wannan alama ce daga cikin alamomin eh, cewa addu'arka ta samu daraja ko tana da daraja a wajen Allah kika ka kara tsoron Allah ka kara kusantarsa kuma ka kara yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala din yawan ambatan Allah yana daga cikin manya-manyan dalilan da ke taimakawa wajen a karɓi addu'ar mutum fadkuruni azkurkum ko kamar yadda Allah ya ce wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam allah karin imani da tsoron allah allahumma amin malam a taimaka min da tambaya ta ma'ana yana nufin da amsar tambaya ta ya ce ni ma'aikaci ne na customs na kasance ina karban cin hanci amma allah ya azurta ni da tuba insha allahu na daina to malam yaya hukuncin tubana na ji shi a wajen Allah domin an ce Allah yana karɓan tuba ne tsakanin shi da bawa amma wai tsakanin shi da wanda ya cuta ba haka abin yake ba kuma su mutanen da na cuta in ji shi wajen shekara goma sha uku kenan ban san inda zan samo su ba ma sannan kuma ko da na gan su ma ban da kuɗin da zan ba su kuɗin to malam yaya hukuncin tuba na yake menene zan rika yi domin na yi taubatan na nasuha malam ko da na tuba na daina wani lokaci idan na shiga matsalar rayuwa sai in zan koma a taimaka min da an san tambayar ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu labarin banu Isra'ila ya ambaci wasu daga cikin miyagun siffofinsu da ɗabi'unsu domin abin da Allah ya ambata ya taimake mu wajen musaba musu karni kamance cece ne ya da su a cikin kofin da suka shahara da su shine auna da ta jibi a kaluna da su ba abin da yake burge su su saurara kamar zuke ta malle da karye su kaluna da su masu cin suhutu ne dukiyar haram alhassan al-basri da sa'id ibn jubair allah ya dada su suka ce jagora a sukutu sukutu shine rishwa karban na goro kamar yadda ake faɗa karban rishwa kafin in je an tambayar wannan bawan allah yana da kyau mu fahimci cewa jama'a yana daga cikin musibatu alkarni ko kuma masifar wannan zamanin shi ne iya tantance tsabar da za ka kai bakinka ko za ka kai iyalanka tsabtace ta wallahi wannan abu ya zama barazana mai girma ga kowa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da halal ya kare mu daga dukiyar haram ka tuno da cewa duk tsokar da ginin da dukiyar haram to fannaru aula biya wuta ita za ta narka ta wanyar da wannan dukiyar to a kan ne daɗin shekara ɗari in ka ci shekara ɗari kenan a duniya in sunan shi daɗi duk ba wanda zai kai shekara ɗari yana jin daɗi a duniya to kaɗan ya kai ɗarin yana jin daɗi to shi ce za a yi masa azaba ta kwana ɗaya to ma'ana shekara dubu kenan za a zartar da shi a kiyasin duniya kaga wannan bai kama da abin da hankali zai karɓa ba ballantana har mutum ya yarda da shi na biyu jama'a daga cikin abin da yake kawo lalacewar al'umma danna haƙoƙin masu haƙƙi kira albarka a cikin ɗaiɗaiku da alƙarya da al'umma gaba ɗaya shine idan rashawa ta fantsama a cikin al'umma me dalili dalili shine duk lokacin da za a ba da rishuwa ko rashawa ai za a bayar ne domin a karɓi wani haƙƙi da ba a cancance shi ba kuma a dina haƙƙin wani to zalunci ya bayyana a cikin mutane kenan shi ya sa manzo Allah ta sana yace la'ana Allahu rashi wal murtashi da mai bayarwan wanda mai karban an tsine musu to mutum ya yarda ya shiga tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata tsaba wacce ba ta da yawa ko mun yawanta ma ba ta da alkhairi ba albata a cikinta gashi a cikin maganar da ne wannan tambayar sai ke cewa wani lokacin ya shiga matsalar rayuwa sai ya koma ai dole a koma saboda babu albarka a ciki abu albarka abin da yake samar da albarka jama'a ba yawan zuciya ba ba yawan ba tsabar ke tattali ba ne ba sanin makamar juya ya duk masu ne ba ne wata duk ba su suke ba da albarka ba abin da ke kawo albarka daga wajen kuma albarka ke zuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake ba da albarka tun da albarkar daga wajen ka take zuwa ba yadda za a same ta sai an nemi yardarsa wajen neman kuɗin saboda haka ka gane cewa idan ana neman albarka to nemi kwabanka ta hanyar da ya kamata abinda ne muhimmanci da ya kamata mu ambata a nan shi ne, wallahi mutum ya ji tsoron haƙƙin mutumin da ba za ka ƙara haduwa da shi ba sai a gaban Allah wallahi wannan masifa ce kowane zalunci ka ji tsoron shi amma ka ji tsoron zaluncin zaluntar mutumin da in kuka rabu zai wahala ku haɗu sai a gaban Allah ma'anar matsalar ita ce bayan da za a yi kuɗi ka nemi kafararsa ka nemi afuwarsa sai a lokacin da shi ma ba zai ya zai maka afuwa ba din yana buƙatar abin da ka gane a matsayin lada yanzu a wajen a gobe kiyama ko ka ji tsoron Allah ya isa wata ta ta gabas ta da yamma ma'ana ba ta gabas ta da yamma in ta riga ta fito daga bakin wanda aka cuta to ba yadda za a yi a haɗi da shi a nemi afuwansa ko gafararsa sai a gaban Allah masifa ce shi yasa ina ba duk wani mai aiki shawara aikin gwamnati mai ɗan kasuwa ne menene wallahi irin waɗannan rishiyoyin irin hanci-hancin nan da baki duka da koma me za kira shi ni kokari mu kauce masa abinda Allah ya rubuta maka wallahi sai ka samu inna ruhal qudus nafasa fi ru'i annahu lan tamut lan tamut nafsun hatta tastakmil rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ba a taɓa yi ba ba yadda za a yi wata rai ta mutu kafin ta gama cin abin da Allah ya rubuta mata sau nawa aka yi za ka ga mutum ya dafa madafin iko ba abin da yi ba amma ya ci haƙƙin mutane zuwa wani lokaci sai ka ga ya zama abin tausayi a cikin mutane ta yaya ba zai zama abin tausayi ba allah ya isan mutane haƙƙin al'umma rashawa a ci haƙƙin wani a ci wancan a ci wancan har masifa ta kai kaji ana ce mutum haramun ne ta shi ai ruwan shi a kawo sun yi me yake faɗa idan mutum aka danna haƙƙinsa aka karɓi kuɗinsa ba tare da haƙƙi ba kawai ya ce Allah ya isa kuma ce Allah ya isa ba Allah ya isa kuma zai bayyana isarsa to tana kuma a yi shi da addu'a wallahi ko wani bawan Allah da na sani ya danna haƙƙin wani na kuɗi ba nan kasar ba ne wanda ya danna haƙƙin yana gani ya ciya abin nan ya dinga tafiya a ƙasashe zuwa ƙasashe yana kamawa yana teke yana morewa wanda aka cuta din ya yi masa addu'a da idona sai da na ga lalacewar mutumin nan da ta lamarinsa kullum na shi sai na tuno da addu'ar wancan bawan Allah وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين حتى إن أمتين يدعك ظالمتا ليه الدعاء حتى الدعاء لا تقوم جيكي تجي تفاد أقبان الله تكي كو كان ظالم سند أكيد sai Allah ya kalli addu'ar ya ce na rantse da girmana na rantse da izzata da buwayata wallahi in ji Allah fa sai na taimake ki wannan addu'ar ko yanzu sai kuma ka ce an ci an cinye akwai wani bawan allah a tuni tunusi ya kira ya shahara da karbar irin kasha wannan da zalintar mutane wata rana wani saurayi da shi da mahaifiyarsa ko wata 'yar uwarsa suka je ofis ɗinsa a kan ya taimake su a kan wani haƙƙinsu suke iyakan biyar da za ki shi ya ce a'a sai sun ba da wani abu ba mu da hali ta taimake mu sai suka ce don girman Allah da wannan lafazin don girman Allah da larabci amma don girman Allah ka taimake mu da ya kalli saurayin sai yake cewa me kake faɗa ba a faɗa mana wannan ana mana shi ba a haɗa shi da Allah a kan wani abu karka ƙara shi saurayin nan yake ba da labari Ya yake ba abokina labari abokin yake faɗa ya ce sati ɗaya daidai lokacin da wannan abin ya faru da sati ya zagayo a daidai lokacin daidai gurbatan wannan tsawoyin wallahi mutumin nan tattara naman shi aka yi abu ya yi mummunan accident ba a gane komai na jikin shi ba tattarawa tsofin tsofin haka aka tattara shi haɓar malam haƙƙin mutane tare da addu'a tare da a roƙe ka don Allah a kan haƙƙi kuma ka ƙi farkar ka zafi kana nuna cewa abin nan tsakani da Allah haƙoƙin mutane nawa ne suka sagale a hukumomi an ba su saboda ba su ba da wani abu wani zai yi aiki shekara talatin ya ritaya aikinsu a cin ya fito ƙila ma ya rasu iyalan suna bi a basu a'a saboda ba su bada wani abu ke kenan an sagalar da wannan haƙƙin yana nan yana reto an ci bayar a'a wani haƙƙin wani ne zai kwasa ko ya gida da shi yana ganin cewa ai nashi ne ya yi maradonin din wannan wannan dukiya ya je ya gina kasaitaccen gida ya ta tafiye-tafiye a duniya da haƙƙin mutane da kuɗaɗen mutane yana ganin dishi ba komai da kuɗin rashawa da abin nan duka yana ɗai hannun da ya karɓa hannun da ya rubuta yau ba ta shaɗu alaihim alfinatuhum wa aidihim a arsuluhum bima kanu ya'malu yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum alhaq ويعلمون أن الله هو huwa huwal المبين mubin ranar kiyama hannun da ya yi saini hannun da ya karfa, hannun da yi kaza shi ne zai yi magana ba kai ba kaza mutum zai iya malka da hannun ko ya ce yi mana shiru ba bin san da hannun zai magana ba bai san san zai fara ba a lokaci kaza a lokaci kaza a waje kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza hakkin nan ya rubutu ne mutum ya rubutu ya ce kuma mutuncin wani yatsun za su yi bayani yatsun nan wata mata ce mutum ya taba wacce bata halatta ya taba ba yatsun za su yi bayani dukiya ce mutum ya taba ba ta shi ba wallahi yatsun za su yi bayani wata wakar da shaidan ya ce ma mutane wai sai a ce in an ce an ci sai mutum ya ce ai ba ci yayi ba yayi wani abu haba mala ai ba wasan yara bane magana in kada an ce ci ba ana nufin wai ci sai abin da ka ci bane sutura ma ci ne gina gida ma ci ne mota ma ci ne a ah, to so nawa waɗanda suka mallaki abubuwa da dukiyar da ba ta halarta abin da suka mallaka shine ya zama sanadiyar su masifa biyu to abin tausayi da kashin tambayar wannan bawan Allah shine bangare biyu na farko wanda aka cutan ba za a iya haduwa da shi a nemi afuwarsa ba na biyu idan ma an haɗu ba a da tsabar da za a biya abin tausayi ka kwantar da ka bawa Allah mai neman arziki in tun kafin ka zo duniya an rage an rubuta mai za ka mallaka sannan yadda malam bahaushe yake cewa zafin nema zai kawo samu idan mutum ya ga ya samu dubu ɗari ta haram to da ya yi haƙuri dubu ɗari ta halasta ta zo masa ma'anar maganar dama ta an rubuta cewa zai samu dubu ɗari sai ya gaggauta zuwanta ta haram da ya jira za ta zo ta haram wa ma mujahadatul insani tusiluhu rizqan ولا دعة الإنسان تفقعه لكنهم كل كلفوا حرصا ترى مستهدف البث والغايات تقنعه ابن أبي زريق البغدادي يمكن سواء karsashinka da himmarka sai ka samu sai ka tara ya ce wallahi zai kai ta zuwa inda ba a rubuta za ta kai ba wala ta asul insani ta fahu kasalarka ba ta sa kuma abin da aka rubuta mata ka kasa samu inda za ka tambayi kowa da ni mai magana da ku ne sauraro da kowa waye ka tambayi mutum abin da ka samu a duniya daga ran da kai hankali zuwa yau shin shi ya fi yawa koko abin da kawai abin da ka samu ba tare da ka tashi ka yi tsammanin za ka samu ba shi ya fi yawa koko abin da kawai ya zo maka kasan daga falalar Allah wanne ya fi yawa wanda ya zo kasan ya nuna maka da ke kake ba kanka ba hadisin ibn mas'ud fa yu'maru bi arba'in bi kasbi rizqihi wa aklihi ko da cin abin da za a rubuta tun kafin mutum ya zo duniya abin da za ka samu na arziki numfashin ka bawan Allah ja ciki so nawa za ka ja so nawa za ka dawo da shi an ci adadin su yasa wata rana idan aka ce ba za a dawo da shi ba wata rana an dawo da shi ba za a ja saboda hankalin ya kare kidan nan mata hoto yake dauka yana blinkin yana tukawa yana farfadin nan kan an rubuta adadin ne zai kalla su nawa zai buka ba zai kara ko sosai ba kalmomi an kaddara abin da za ka faɗa a duniya shi ya sai ka ga mutum idan kalmomin sun kare yana da rai amma ba zai kara magana ba kuma saboda arzikinsa na magana ya kare abinda da za ka ci wallahi an riga an gama sanin sa an rubuta shi ya sa daga lokacin da ya kare mutum da ita ya kara kuma kwalde na ruwa ba to in haka ne abin me yasa zaka tayar da hankalinka yake halal yake halan haram ka tara ma kanka nauyin abin da zaka je gaban Allah kuma kai hisa ai maka lissafi abin da ya fi ban tausayi ko bugu da ƙari akan haka shine ila dukkan ko da himmatuwar da mutum yake yana yi ne wai domin 'ya'yan shi wani irin rashin lissafi ne yayan su zo su murjina su kwanta a kan dukiyar da ba za a tambaye su ya ake suka samu ba amma kuma kai a tambaye ta. mun fahimta da kan mutum ya bar duniya kurka ɗauka wai alhirin rasuwar ka za ka fara wani a ce masa ga gado ya ce wallahi shi zai so tunanin baba yaro Allah ba za su yi haka ba kai yanzu ciki kake ganin mutane kan taba jin wanda ya ce shi yanzu damuwa ta sa bai san gadon mahaifinsa shi ma rikici da ce mamaki ne ina alhini rasuwan mahaifinsa suna ta rikici daidai lokacin da ake rikicin da shi kuma ana can ana masa lissafi ta yi gaba su kuma suna nan suna ta hankamawa da dukiyar to me yasa mutum zai ɗaukar kansa nauyin da zai yi lissafi a gaban Allah a kan shi wani kuma ya faɗa su kuma suna ta morewa shi kuma ya ce ta wani dalili akwai wani dattijo da na sani kawon Allah yana nan da rai ya shekara 80 da wani abu Allah ya kara masa lafiya mutumin harbi wata rana muna magana da shi sai yake ce mun yan nuna mun gidan shi ya ce kaga gidan nan kaga abubuwan da na mallaka na mallake su tun 1970 wani abu sai yake cewa wallahi a duk rayuwan shi bai san kwakwan wani ba ko kwakwan gwamnati ba bai san kwabo ba shi dai a saninsa wallahi bai sani to daga cikin albarkar da ya samu na wannan shine duk mutumin da yake kula da irin waɗannan abubuwan za ka ga Allah ya taimake shi da lafiya da natsuwa zai yi shi a duniya babu rikicewa bawan allah nan tun daga 78 zuwa yau to in dai ba wani kudiri ba kullum duniya ta ya ke hudu daga 78 zuwa yau 1978 ba zuwa yau an ido ba mudu ba muna kyautata masa zato cewa in Allah ya yarda Allah zai kalle shi da idan rahama amma ka ji sirrin da ya sa da Allah ya ban kaɗo ma wani albarka albarka ta sanadiyar kulawa da abin da ya shafi dukiya dukiyar haram tana daga cikin dalilan na gaggawa waɗanda suke sa a zara albarka a cikin rayuwar mutum ɗin yana da faɗi ni ma ban ɗauka maganar za ta kai faɗin haka ba sanda na karanta tambar wannan bawan Allah amma dai eh, bawan Allah ka yi tuba ta gaskiya tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane kuma nan gita ke tsaka wallahi ban sani ba amma abinda ya sa na ce ban sani ba bayan allah nan ba haduwa da su zage ba kuma ba ka da hali to kaga al'amarin ke na wajen allah amma daga cikin shawarar da zan baka ita ce tsakanin ka da halittun ka ta kyautata alaƙa ka rika yawaita istighfari ka rika yawaita ayyukan alkhairi bayan allah nan ka rika yau musu addu'a ce ya allah ka san na karɓi kuɗaɗen mutane kaza da kaza da sauransu ya allah ga halin da nake ciki ban san su ma wani tsara addu'a da su ba ya allah kai musu gafara allah ka kamar ba su allah kai ka rika yau musu addu'a na biyu duk lokacin da ka samu wata 'yar tsaba a hannunka to ka rika ba da sadaka da niyyar waɗannan abubuwa cewa ya Allah kai ka san adadin mutanen da na yi kaza ko na karɓi kaza a hannunsu ya Allah ga wannan kaɗan ne amma Allah ka karfe shi da girma a matsayin su ko aikin alkhairu abu na uku da zai taimaka ne. maganar da kai na cewa in tsananin rayuwa ya kama ka kana komawa to wannan wata masifa ce mai girma wannan yana nuna cewa ba a samu na nasuhan ba saboda tuba ta gaskiya ita ce tuba idan an tuba an tuba kenan sai kuma in tsamfani ya faru ba tuban mazuru ba abinda za ka tuno shine karka bari ka ciyar da 'ya'yanka da iyalanka dukiyar haram ka cire makanka albarka ka cire makansa albarka ka cire musu albarka ka yi haƙuri da halin da kake ciki idan ka je gaban allah allah ba zai ce maka kai ta nemo shekaran ka saba'in a duniya amma ta kini kuɗi ba zai ce maka haka ba amma kwabo ɗaya in ka da shi za a ce ta ya ake kasan wannan kwabo mun fahimta ba wanda Allah zai tambaye shi me yasa baka yi kuɗi ba wanda duk daga cikin tambayoyi ko da kuwa an buɗa maka hanyoyin kuɗin kai baka kuɗin ba a za a ci da yake baka yi kuɗi amma kuma kabo you must account for it dole ne kai a misali Allah ya zarta mu da halal daga cikin abin da zai taimaka Allah idan mahaifiyarka tana da rai wallahi ka faɗa mata babu akwai abubuwa da suka faru kaza kaza kaza ki taimake ni wajen neman gafar Allah ki ta mun addu'a ah, daga cikin abin da zai taimaka shine ka bibi wasu marayu waɗanda ba su da mai share musu hawaye ka bude wani account ma'ana ba wai bude account na hakika ba a'a ka bude wata alaƙa kai da su wanda duk wata ko duk wani lokaci za ka rika ciyar da su kana kyautata musu wannan ka rike shi har ka bar duniya ba ka kasa yi ba a'a ka ɗauke shi wajibi wanda za ka kusanci Allah da shi ko da dubu talatin ne salarin ka kasance marayin nan za ka cire musu wani abu ka ba su kyautata zato ga Allah subhanahu wataala cewa Allah ya kalle ka da idan rahama waɗannan wasu bangarori ne daga cikin bangarorin da ake sa ran su taimaka bayan taimakon Allah wajen me zan ce Allahu alamu Allah ya mana gafara Allah ya azurta mu da dukiyar halas Allah ya kare mu daga haramun ko mun kankantansa Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara na'am akamata kai wa'ada Allah jami'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يحكمونني لا cikin wannan hayar Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana alkawari na musamman da ya ma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai suka harka ta farkin shirya suka da tauhidi ruko na musamman suka kula da ibadoji da abin da zai kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suka martaba addini suka kimanta shi da mulkinsu da jagorancinsu da dukiyarsu da fatansu a ji a cikin al'umma suka nuna cewa addini shi ne su shi ne shi ma'ana ba ta yadda a raba su da addininsu a duk halin da suka samu kansu a ciki waɗanda suka siffanta da wannan siffar na alkawari na musamman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba ya saba alkawari. Wanda Allah ya haƙƙin wa man abu min Allah ya ƙila, inna ba ta la'a ya ƙulifin ne a An ɗauke saba alkawari, amma sai ya ɗaukan makansu wannan alkawarin. Ne dalili, a cikin dalilai shi ne kai mai sauraro ka ƙara samun natsuwa da sakankancewar zuciya, cewa wannan abun tabbas ne. ba a yi maka alkawari ba ma an baka ina ga an baka alkawari mutum ne da kun haɗu misali sai ce ga wannan ga wannan alkhairu bai taɓa fashi ba sai wata rana sai ya zo ya ce ka zo ranar kaza zan ba ta kaza ai wannan ranar kuma babu mako kwanto saboda an baka ba dama ba ka tambaya ba an baka haka nan ballantana an maka alkawari da ba a suka da ba za a yi maka alkawari ba da ba a so a baka da ba za a nuna maka ma da za ka roƙa ba shi yasa wani mai hikima yake cewa laulin tulin naila ma arju wa nablughu min faidi judika ma na fara ba Laulan tulin naila ma rujo wa bulogu yake cewa ya Allah ka biya mun bukatuna din inda baka ga ni ina roƙon ka ji wannan bawan Allah ya Allah inda baka so ka ba mu da ka wata mata karewa min tudu judi ka ma Allah ta tsala ba aika ba za ka koya mana yadda za mu roƙe ka ba to gashi Allah yana cewa ad'uni astajib lakum innal hamina yastajibuna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون duk yake faɗa maka wannan ba abin da ya gagare shi domin ka gane cewa a shirye ake a baka ɗin to ina da kuma idan an mata alkawari alkawarin Allah ke to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yama waɗanda suka kula da imani suka kula da ayyukan alkhairi ya musu alkawari na musamman me alkawarin ya Allah la yastakhlifannahum aka tara maka da rantsuwa to amma da yake mai rantsuwan tsaitacce ne isasshe ne duk wani wanda zai yi rantsuwa ko waye shi sai dai rantsuwa da Allah subhanahu wataala amma shi da kansa yake rantsuwa girma ya kai girma isa ta kai isa la yastakhlifannahum fil Allah zai ba ku jagoranci kamar takhlafa ladina min qablihim idan kuka yi imani kuka bi Allah kuka yi abin da Allah yake so ku sha mu jiya da shekaran jiya an yi wasu al'ummomi a farkon al'amarinsu Allah ya tarfa magarinsu nono ya ba ta albarka da jagoranci kamar da mu Isra'il اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين haka Allah ya ce da banu Isra'ila ku tuno da ni'iman da ne muku in ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka muluka shine eh, wa ja'alakum khala'iqal ard khala'iqal ard ya ba ku jagoranci ya sa muku kalma idan kun yi magana tana da martaba tana da kima in kun so za a kalle ku da ido na martaba da darasawa kyauta ce ga Allah to ku tuno da wannan ni'imar amma wace irin tunowa tunowar da za ta taimake ku wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kulawa da cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ya gabatar da imani wa'ada Allahu alladhina amanu sai aka kawo minkum an gabatar da imani ne domin fahimci cewa sharaɗin farko na samun ni'matul istiqlal ni'imar khalifanci shine a sami imani kuma a samu aiki na kwarai wani irin aiki na kwarai ake nufi za mu zo mu ji a nan gaba kaɗan an rawaito daga abul aliya abul aliya yake cewa sahabban da sallallahu alaihi sallam sun kasance cikin firgici. a farkon musulunci sun kasance cikin kullum suna tunanin cewa wata barazanar cutarwa za ta zo musu daga mashirikan maka da ƙwarishawa shi sa duk inda suke sai da mai gadi sai da mai kuna da kaza kowa da ɗan takobinsa saboda kare kai ɗaya daga cikin sahabbai wata rana ya ce ma mazan rahama sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah yanzu a irin wannan rashin natsuwar da firgicin da muke ciki akwai ranar da za mu samu abinci ka duba irin halin da sahabban manzo Allah sallallahu suka shiga an gasa musu aya a saboda kare martabar addini har suke cewa wai akwai ranar da za mu amincu akwai ranar da za mu fito mu sallah sun kan kwance akwai ranar da za mu fito mu yi ibada yadda muke so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sha kurumin ku za a yi lokacin da za ku baje kolin ibada yadda kuke so za a yi lokacin da za ku bauta ma Allah ba fa tsoron wani ya ɗaga muku kara ko ya ɗaga nuna muku yatsa hankali ma ɗaya daga cikin ku zai fito ya yi zagaye a cikin mutane ba ya bukatar wani takobi tare da shi saboda ya amince sai Allah ya saukar da wannan ayar وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فإذا فجر wannan ayar ta tabbatar da cewa Allah ya yarda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da Allah ya yarda da Umar Allah ya yarda da Uthman Allah ya yarda da Ali Allah ya yarda da sauran sahabbai me ne dalili dalili ne. wannan ayar ta tabbatar da cewa idan aka tabbanta da imani aka aikata aiki na kwarai to za a samu natsuwa za a samu aminci za a samu walwala addinin musulunci zai yi fadi to a yaushe aka samu wannan a zamaninsu al al-islamiyya zamanin abubakar umar usman da ali kuma Allah ya ce la yaslikannahu zai ba su zai ba su jagoranci to wasu masu imani ne da aiki na kwarai aka ba su jagoranci su sai aka biyo da yi musu stamp na yarda da aikinsa aka ce ya abu na ni la yushriku na bi a su a dictionarin su da kamusin babu shirka saboda tsabar tauhidin da kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan aya tana da cikin ayoyin da take nuna martaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi da bayyana kimar su da matsayinsu da cewa Allah ya yarda da zamanin Allah ya da ayyukansu. babu mamaki wani ya ce to ya yi aka samu rashin jituwa ya aka aka umar ma kashe shi aka yi to ina abin nan a'a sai a ce da kai kamar yadda magabata su ha su kasa da suka faɗa kisa baya nuna rashin aminci ai kisa da aka yi musu su kisa ce ta ɗaukaka kisa ce ta shahada abin da ya kamata a yi la'akari da shi musulunci ya karɓi musulunci su an samu aminci ta bangaren ibada an samu damar abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala musulunci ya samu gata da mulkin sai to an samu abin da ake so a cikin fa'idodin wannan ayar mai albarka jama'a lafazin wa'amilu salihat Allah ya ce waɗanda suka aikata aiki na ƙwarai me ake nufi da aikata aiki na kwarai a nan kar ka ɗauka ana nufin kawai sallah da azumi da zakka ne suna ciki amma akwai wani aiki na kwarai wanda ba wannan ba ƙari a kan wannan wa aminu a nan salih shine abin da al'amalu salih shine duk wani aikin da shari'a ta yadda da shi a matsayin aiki na kwarai a cikin kasuwa ne a cikin ofis ne a gona ne a zamantakewa ne a hudda ne yana ciki ba wai sai ta bi bi a zanibu ta ne, allahu azwar allah azumi ka dalilin da ya sa na ambaci wannan domin ya kai mu zuwa ga wata fa'ida mai girma fa'idar ita ce duk lokacin da jama'a ko al'umma suka yi aiki na kwarai a ɓangaren rayuwa to ko da ba a samu imani da Allah kyakkyawan imani ba to za a samu biyan bukata ta wajen haɓakan arziki da tattali da ci gaban rayuwa ko da kuma babu imani sai dai bambancinsu da masu imani shi ne masu imani za su samu albarka kuma Allah zai wanzar da kalifancin nasu kamar yadda Allah ya ce wala katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun inna fi hadha labalagan li qawmin 'alimin ba wanda za su samu wannan ciwon da suka aiki na kwai tare da imani amma waɗanda ba su imani ba suna ce ta Allah idan suka yi abin da ya kamata ta wajen kulawa da haƙƙin juna ta wajen adalci ta wajen daidaita tsakanin waɗanda ake jagoranta to ko da ba su da sukan imani ba za a ara musu lokaci su kafa daula ta ci gaba su tabbata a wajen jagoranci to amma ba za su ƙarshensu da zai yi kyau ba ko kuma za a samu lalacewar al'amura a ƙarshe kamar yadda Allah ya ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un amma dai an tabbatar musu da morewa da kankamawa na wani lokaci to me yasa suke morewa da kankamawar saboda sun bi wasu hanyoyi da Allah ya sanya su sunna a bayan ƙasa cewa idan aka yi tabbata a samu kaza mun fahimta daga cikin abubuwan da ke da alaƙa da wannan eh, jafar da muka ambata shine ka duba dauloli na kafirai waɗanda ba su yi imani ba ba su san Allah ba to amma sun rike wasu ah, turaku na jagoranci ɗan ƙoƙarin kamanta adalci ɗan ƙoƙarin rike da gaskiya rashin yarda da zalunci daidaita arziki a tsakanin mutane da ba shi dama kowa ya numfasa a ƙarƙashin mulkinsu da aka samu wannan to sai Allah ya ba daulolinsu damar su ci gaba da zama yadda ya kamata karka ce turawa dabarar su ce da hangen nesan su yasa suka kai inda suka kai a'a asali idan ka koma a tarihi wannan adalcin da suke ƙoƙarin kamantawa haka ba su san shi ba ba su sufanta da shi ba a ina suka samo sanin adalci da sanin kamantawa da rashin zalunci sun samo shi ne lokacin da aka yi alhurubu salibiyya yaƙi na tsakanin musulmai da kafirai aka samu shigowar waɗanda ba su san addini ba suka zo suka cakudu da musulmai suka yi irin ɗabi'un musulmai a wancan lokacin suka ilmanci da wasu ilmomi na addinin musulunci aka fassara wasu daga cikin littattafan addinin musulunci zuwa harsunansu suka hango arzikin ilimi da makamar rayuwa da ke ciki sai suka koya sai suka koma kasashensu sai suka gina daulolinsu a bisa wasu daga cikin hukunce-hukunce har na cikin musulunci da suka yi wannan kaga yanzu suna sun haskaku da tarbiyya da cikin addinin musulunci duk da cewa ba su yarda da Allah shi ne abin kota da gaskiya shi kaɗai ba amma a ilmanci a rayuwanci sun fahimci cewa wannan tsarin ya fi tsarin da muke tare da shi da suke ruko da wannan tsarin Allah ya ba su albarkan bin wannan tsarin duk da cewa babu imani tare da su daidai bayan yadda suka yi riko da shi ina fata mun gane wannan tana da muhimmanci mu fahimce ta din kuma wani ya ce to ya haka ana cewa a koma ga Allah Allah zai ba mu mafita Allah zai mana kaza ga tura wannan suna cewa Allah hukun suna fito na fito da Allah suna kaza suna kaza amma kuma su ne da ci gaba su ne da kaza a'a kada ka yaudaru suka rudu ga asalin sirrin da ya sa suke ɗan samun wannan ci gaban sannan na biyu duka waɗannan abubuwan da suke samu har yana babin wa'umli lahum ne kalala ake masu ake musu domin su gama more ma duniya yadda idan suka koma ga Allah wa malamin fil akhirati min nafsin da wani rabo ba su da wani sakamako mai kyau a wajen Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin fa'idojin wannan aya mai daraja wannan ayar a ƙarƙashin faɗin Allah wa amilu salihat tana koyar da mutane cewa mu koyi kulawa da kwaliti na aiki ba kwanciki kaɗai ba ta san abin da ya shafi rayuwa ta san abin da ya shafi alaƙar da Allah subhanahu wa mu kyautata aiki mu kyautata sana'o'inmu mu kyautata iliminmu mu kyautata jagorancinmu mu kyautata mulkinmu duk idan muka yi wannan to sai wannan alkawarin na Allah sai ya bayyana a cikin rayuwarmu kuma in inna Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqinahu Allah yana son idan dayan mu zai yi aiki ya kyautata aikin Allah zai san bijar bijarin aiki Allah yana son ka zama mai tsari ka zama organized ka zama mai tafiyar da al'amuranka ta makama mai kyau ba shi da lokaci a rayuwarka da za ka yi wani superficial aiki sama sama a'a kana bukata ta inganta domin kada kai gaba kuma baya ka rika warwarewa shi ya sa daga cikin filas ko tiraku da suke kawo ci gaba a cikin al'umma shi ne abin da Allah ya faɗa a cikin fadansa mai tsarki mai daraja inna allaha ya'muru إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون الله سبحانه وتعالى شينا أمميدا عدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان بشوتة وإيتاء ذي القربى بشوتة ما da sauke haƙƙi da nauyin waɗanda nauyin ya hau kanka ya rataye a wuyanka wa yanha anil kala an baci uku nan sai uku kuma nan umarni sai hani hani guda uku wa yanha anil yana hani akan farfasha? wal munkar da duk wani aiki mummuna wanda Allah bai so wanda fitra da kyakkyawar ɗabi'a tana kyamar wannan aikin wal bari Allah bai san zalunci kuma ya hana ku ku zalunci duk al'ummar da ta siffanta da waɗannan siffofin ta kula da abin da ya shafi adalci ta kula da kyautatawa ta kula da haƙƙin waɗanda ya kamata a kula da haƙƙinsu sannan babu zalunci sannan babu bayyanar abubuwan da Allah bai so duk al'ummar da ta samu wannan to ta dinga ganin haɓaka da ci gaba kenan a rayuwarta za ka iya samun al'ummar da wani bangare na waɗannan siffofin za su bayyana sannan a samu tattalo da matsala a wani bangare to ita ma wannan al'ummar za su samu ci gaba daidai ga wajen abin da ta siffanta da shi mun fahimta saboda haka yanzu misali idan a ƙasashen turawa akwai albasha akwai abin nan kaga wannan yana cikin munkar ne amma idan an kamanta adalci idan an kamanta kaza an kamanta kaza an kamanta kaza ko da akwai kula a cikin abu to tun da dai akwai to za a zan samu wannan abin da ake bukata ina fata mun gani ƙa'ida ta gaba wannan ayar kamar yadda al'imamun nahar da ibn al'arabi suka ambata suna daga cikin ayoyin da ke tabbatar da gaskiyar manzancin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ta wani bangare masha Allah lokacin da ake cikin firgici lokacin da sahabbai suke ragumi an rasa yaushe za mu samu mafita annabi su salama sai ya ba su labarin cewa ku sha kurmin ku Allah ya saukar da wannan aya to bayan Allah nan ba su bar duniya ba sai da suka ga abin da annabi su salama ya faɗa alkawarin Allah ya bayyana gare su ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa musu kuma da sai gaskiya bai ba su labari ba sai abin da yake tabbas to kai ma mai sauraro mu ma masu sauraro a matsayin mu na ɗaiɗaiku a matsayin mu na al'umma idan muka yi ruko da wannan tafarkin kamar yadda sahabbai suka ga wannan gaskiyar ta manzancin manzo Allah sallallahu to mu ma gaskiyar manzancin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a cikin rayuwarmu za mu ga wannan alƙawarin izami ido da shi har mu karɓi alkawari ya ce mana wai ke wannan shine alkawarin da Allah ya mana idan aka yi riko da gaskiya aka yi riko da imani aka kauce ma shirka aka bauta ma Allah bautar da yake so to za a ga albarka za a ga ci gaba za a ga taimakon Allah a ɗaiɗaikun mu a gidajen mu a kasuwancin mu a sana'o'in mu a ofisoshin mu haka nan kuma a al'ummanci gaba ɗayan mu اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا حارا ورزقا حارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين ولا تشمل بنا الأعداء ولا الحاسدين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته